ya zo daga na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ƙulu yana faɗa fi ruku'ihi a cikin rukuwansa sujudihi da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli subhanaka tsarki ya tabbata gare ka allahumma ya allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika haɗi gami da godiyarka gami da yabonka Allahumma ya Allah ya Allah igfirli ka gafarta mini shine ma'anar ma'anar tasbihi ne da girmama Allah da kuma addu'a a ciki an gane ko wannan abin da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah maɗaukaki ya saukar masa idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba aka ce in nasarar Allah ta zo da buɗi kaga mutane suna shiga addinin musulunci dandazo dandazo jama'a jama'a sai Allah ce to fasabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi kana mai gamawa da yabon ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafararsa kaga an umarci manzon Allah aka ce fasabbih kai tsarkake ubangijinka bihamdi rabbika kana mai hadawa da yabo ga Allah sai aka ce wastaghfiru kuma rika nemi gafararsa kaga abu nawa aka hada uku to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dukufa akan wannan da aka ce fasabbih sai ce subhanaka allahumma rabbana da aka ce bihamdi rabbika sai ce wa bihamdika da aka ce wastaghfiru ka nemi gafara sai ce allahumma ighfirli shine ya ta'awwalul qur'an haka da na'isha ta ce ya ta'awwalul qur'an ai yana fassara alqur'ani yana aikata abin da aka ce yayi a cikin alqur'ani shine suratul nasr da aka saukar masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan ya nuna daga cin abin da ake iya faɗa a cikin sujjada kuma ana faɗa a cikin ruku tana daga cin abin da ana iya faɗansa a cikin sujjada ana iya faɗansa a cikin ruku duk da cewa fa ruku ba wajen addu'a bane amma Allahumma ighfirli amma addu'a ce to amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sunna ne ayi an gane ko ayi a cikin ruku ayi kuma a cikin sujjada ita dama sujjada wuri ne na yin tasbihi dan ya zo manzon Allah yana yin tasbihi سبحان ربي الأعلى كو سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ذو من ذا الله ينفذ كما الدعاء كما دا ما أنتي وأمر وأمر سجدوا ف فشهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم Mmm. -hmm.